الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka da saltarsa da abubakar da ke unguwar a jihar sokoto inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau asabar shi daga watan ramadan shekara ta 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul anbiya jiya mun tsaya aya ta 34 yau nan zamu tashi wa ma ja'alna li bashar a'udhu billahi minash shaitanir rajim وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن

Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ma ja'alna li basharin min qablika khuld kan kuma ta muna cikin suratul anbiya sura makkiya wanda ke magana da mushrikan makka tana tabbatar da uluhiyya Allah cewa shi kadai ya cincinta a bauta ma kuma da risala annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ne manzon Allah da ya kamata su yi imani da shi su yarda da shi da kuma abinda aka aiko shi da shi da Qur'ani takun da a ciki su yarda da shi su amince Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika khuld kafin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu sanya wani dan adam ya zanya da wama ba afa in mitta fahumul khalidun kai in kan mutu she su za su dawama bayan sun ga cewa annabi mawaki ne mu bashi zai mutu kamar yadda mawaka na larabawa suka mutu sai Allah ya ce musu ai kafin kai ba mu sa wani yadda wama ba kai in kan mutu su ba za su dawama ba wannan ayan malamai suka fa hujja da ita akan cewa hibir da ake cewa ya sha ma'ul hayat na farko bai inganta ya sha ma'ul hayat ba na biyu bai inganta yana da rai ba annabi ya zo alaihi salam hadisin da ya zo akan cewa yana da rai wancan annabi da muka yi magana game da shi cikin tafsirin suratul kafi wanda wanda annabi Musa ya je neman ilimi wurin shi shi ma annabi ne akan kauli mafi inganci kuma baya da rai ya rasu dalili ko wannan ayar wannan ayar ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ma ja'alna li basharin min kafin kai ba mu sanya wani dan adam cewa zai dawwama ba kaga wannan ya tabbata cewa kenan ya rasu shi ma don ya zo kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ne duk wani abu mai rai ma babu wani abu mai rai da aka aka aka aka sa mu zai dawwama don shi aya ta gaba Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rayuwa ta dandani mutuwa wanda ɗaya ya wuce annabi yana nan kafin annabi kuma har yanzu bai dandani mutuwa ba shine shaitan domin shi ma nassi ya nuna cewa an yi mai istisna'i qala fa anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka al munzarina ila yawmil waqtil ma'lum zaka shi shaitan akwai nassi kwata kwata aya qur'ani ta ce shaitan ba zai mutu ba zaka shi dai adda istisna'i in in annabi hibir yana nan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam to ya wajaba ya zo ya yawa annabi mubaya'a ya wajaba ya zo ya bi annabi kasancewa cewa ba samu ya zuwa da annabi ba dalili a ya a kan haka shine abin da ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabi sassan ya ga na Umar da Attaura yana karatu sai annabi sassan ya hasala sai ce mai wallahi laukana Musa hayyun ma wasi'ahu Musa annabi ya ce wallahi da annabi Musa yana nan da rayuwa da duk zai zo ya bi ni ba abin da zai yi illa face ya zo ya bi ni to annabi Musa duk da Allah ya ce da inda annabi Khidir ya nemi ilimi amma annabi Musa ya fi annabi Khidir domin annabi Musa na cikin ulul azmi na rusul to in shi inda yana da rai aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga annabi Khidir kuma duk annabawan da suka zo suka wuce sai da Allah ya dauki alƙawarin da su wa idza kharna bi taqal ladina utul kitaba kal nabiyina kama ataytu min kitabi ما آتيتهم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه Allah sai da ya ɗauki da kowane kafin ya aiko shi wai za a akhadna mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikma littafan da zan baku da hikimar da zan baku ta zantuttukan ku sharadi lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima bayna yadayya thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sannan wani manzo ya zo yana gaskata abin da aka tare da ku la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu za ku yi imani da shi za ku nasartar da shi Za zaka annabi hibir inda yana nan wannan ayat tana nuna cewa baya da rayuwa to Allah ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld sana hadisi da inganta cikin sahih muslim wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya cikin rashin lafiya ta rasuwa sai ce kun ga yau ba za a yi shekara ɗari ba duk wata rai da take numfashi ce ta mutu bayan haka nan watan daga sadda annabi sassan ya rasu duk abin da adda rai ba zai zai mai ta shekara ɗari ba ba zai wuce shekara ɗari ya rasu ba to shi ko sahabbai na ki gane sahabi bayan annabi ya wuce da shekara ɗari cin babu sahabi duk sun mutu kafin shekara ɗari domin annabi ya ce babu wata rai da take numfashi a wannan yinin da shekara ɗari za su dawo mata to haka annabi hidir bai da rai kowa ma zai mutu game da Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna Allah ce za mu jarabce da sharri da alkhairi dukkanin shi jarabawa da gare mu wasu malamai suka ce shari shine irin rashin lafiya da mutum yake samu da bala'uka da suke samu ne da rasuwa wala nablu wannan bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa nafsin wa nafsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat irin rashin rai rashin dukiya masifu da suke samun mutane wannan shine shari wal khairi mu jarabce ku da alkhairi shine lafiya shine dukiya da ake baka shine yaya da ake baka shine yalwa shine wani abu na jin dadin rayuwa da kake yi watan dukkanin rayuwa za ta za ta samu ta tsanani rashi lafiya ta tsanani rashin lafiya mutum zai kasance ana shugabanci ne wata ya kasance shi ka shugabanci wannan abubuwan guda biyu haka suke da bahaushe ya ce yau a sha zuma gobe a sha maɗarce balarabe ya ce in sarratka yau mana azararka an yamu yanayi ne na duniya wata ran sai ka tashi an ganka kana jin daɗi kana ta dariya wata ran an ganka kana kuka wa huwa allazi wa huwa allazi wa abhaka wa abka Allah shi ya sa wanda ya dariya yayi dariya Allah shi ya sa wanda ya kuka yayi kuka saka mutum daya kai ga kanka wata ran ka tashi da safe kana ta dariya ana taimona ana cewa barka wani barka barka mutanen da suka zo ce ma barka barka wata sai sun ce maka sannu sannu ka yi hakuri kaji in kuma mutane suka zo suka ce maka wani ayi hakuri kaji haka rayuwa take wato sai sun dawo suna ta maka barka barka ko an yi maka haihuwa ko ka yi aure ko ka aure suwa ko an yi maka mukami ko ka samu aiki ko ka gama karatu sai mutane sun zo su yi maka murna kuma sai sun zo sun jajanta maka rasuwar ta ko rasuwar mahaifi ko rasuwar dan ko rasuwar abokin zama ko haka rayuwa take ne Allah ke wa nabluukum bisharri wal khairi fitna muna jarabta ku da sharri da alkhairi dukkanin shi jarabawa ne da gare mu wanda Allah ya ba alkhairi ya gode don shi annabi sai ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabahu sarra'u shakara fa huwa khairul lah wa in asabahu dharra'u sabara fa huwa khairul lah wa laysa zalika illa lil mu'min annabi ya ce ya ce al'amarin mu'mini abin ban sha'awa ne abin burgewa ne abin mamaki ne shi al'amari ne duk alkhairi ne ran da dadi ya same shi sai ya gode ma Allah wannan shi ya fi mai alkhairi ran da mugun abu ya same shi sai ya yi haƙuri wannan shi ya fi mai alkhairi wannan bai kasance ga kowa ba sai ga mumini zaka wajibi ne mumini ya san wa'annan abubuwa haka suke haka Allah ya faɗe su a cikin suratul Ya ce, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un la'allahum yarji'un Allah ce mutane da suka wuce gabanin ku suma wa balawnahum bil hasanati was sayiat mun jarrabe su da abubuwan kwarai da miyagun abubuwa duk la'allahum kuna domin su dawo ga Allah duk in kaga wani abu ya same ka na kwarai da za a yi maka murna a taya ka murna to don ka dawo ga Allah ne Allah ya baka Allah bai taba baka wani abu domin ka kafirce mai ba haka in ka ga wata musiba ta same ka ita ma don ka dawo ga Allah don haka Allah ya ce wa balawnahum bil hasanati mun jarabe su da ayyukan kwarai wa sayyi'ati mun jarabe su da jin dadi da ayyuka na kwarai da abubuwa na jin dadi wa sayyi'ati da abubuwa na wanda suka fata musu rai abubuwa na kyama la'allahum yarji'un haka Allah ya ce a cikin suratul araf ya ce wala kad arsalna ila umamin min qablika suratul araf arsalna ila umamin min qablika فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون Allah ta barka ta lace wala kad arsalna ila ummin min qablika hakika mun aika ga wasu al'ummomin kafin kai wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ati kuma muka jarabe su da jin daɗi da kuma wahala shine hasanat abubuwan kwarai sayi'at miyagun abubuwa la'allahum yatabawuna abinda Allah yake so duk abinda ya jarabe ka da shi ka kankantar da kai duk abinda ka dawo gare shi in Allah ya baka dukiya ka diba unguwa ku kun taso yare da yawa wasu suna nan ba su samu ba kai Allah ya yi maka buɗi kana zuwa Dubai kana zuwa China kana zuwa ina kana dauko kaya kamar kawun ne ya sa maka girman kai daga kafi su a la'allahum yatabawuna ko da za ka yi kankantar da kai ka koma ga Allah ka gode mai in Allah ya jarabe ka da kuma kun taso ku da yawa unguwa kowa ya yi gaba wancan ya gama digiri wancan ya gama masta wannan na zuwa China kai kuma kana nan kana a chama ko kana wancan mota ko baka da kai baka ka kankantar da kai ga Allah Allah ya san ka kankantar da kai gare shi kila ya baka kila ya baka abin da ya wannan ya baka aljanna don shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka jarabce da shi kankantar da kai ya kai babu wani babban abin da annabi sai ya samu shine bude mai makka da aka yi makka aka haifai dan makka ne bai san ko ina ba har shekara 53 yana makka amma mutanen makka suka kore shi suka fidda shi ya ji haushi ya fita sai da Allah ya ce mai hijira zuwa Madina sai da ya kama hanya ya fita daji domin su ganshi sai da ya kawo ga daidai hanyar da za ta komo makka ta koma madina sai ya ji zai dawo gida ya ji zan gida da ya koma madina mutanen makka suka yi ta biya ta ya kasance yana sun makkan nan sai Allah ya yi mai fata ya ce mai ina fata na laka fata Mu mubinan baya an yi sulhul hudaybiya shi ne fata sai Allah ya bashi buɗe makka da Allah ya bashi iko ga mutanen nan na Makka wayanda suka yi ta yi mai ba daidai ba wayanda suka yi ta yi mai suka bi suka yake shi yakin Uhud suka yake shi yakin Badar suka yake shi gazawatul Azab da Annabi sai ya samu nasara a kansu kai ka da zai girman kai ne kai ka da zai doka sai ce alhamdulillahi allazi anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al wa'adahu yace godiya ta tabbata ga Allah alhamdulillah anjaza wa'adahu wanda ya cika alƙawali ne wa nasara abdahu wanda ya bawa ne nasara wajen ga Allah har yanzu bawa nake duk da nasarar nan da ni samu su Abuja ne an kashe su kowa ya yi karkarsa kowa ya kuma yanzu kasa na yake makan nan mutane suka wasu su kuma ƙasa na yake amma bawan Allah da ke bawa da ke haka ake so karka samu dukiya karka samu mulki karka samu ilmi karka samu ɗaukaka ka dinga tafiya bayan ƙasa wala tafshi fil ardi mara haka annabi lukman yace ma kullu kuman ko annabi lukman ala khilafin bainal ulama haka yace mu mutanen shi cewa yace mu dannan shi kada kai tafiya bayan kasa kana alfahari Allah ya ce da wa'anda muka jarabta da abin kwarai da wa'anda muka jarabta da mugun abu dukkanin su mun yi haka ne domin su kankantar da kai haka Allah tabaraka ta'ala ya ce a cikin suratul araf wa ma arsalna min qaryatin min fi qaryatin min nabiyyin wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa Allah ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin duk wata alƙarya da muka aika ma annabi babu wata alƙarya da muka aika ma annabi illa a illa ala bil ba'sa'i wad dharra'i sai mun rike mutanenta da wahala da mugun abu mafi yawa Allah ya fi jarabta su da mugun abu la Allah mai bara'un domin su kankantar da kai su dawo don haka girman kai ba tabi'a bace ta mumini Na ce annabi sai ce duk mai girman kai ko ƙwarar azara ne ba zai shiga aljanna ba domin kayi jayayya da Allah alkibri ya rida'i girma da jin dokaka Allah ce mayafina ne kana bukatar ka kwace shi za ka kai mai kudi kai mai ilmi kai mai mulki kai mai sarauta kai mai duk kankantar da kanku ga Allah sai Allah ya ba ku fiye da abin Allah ya karba gare ku sai Allah ya ba ku fiye da abin ya ba ku yanzu ya kara kara muku akan ka'ida ce wa ita azara rabbukum la in shakartum shakartum la ولئن كفرتم إن Allah ya ba mu ikon gode mai gani imomi ne ya ba mu iko hakuri ga jarabawoyin da ya jarabe mu da su. Allah ya ce wa cewa idza ra'aka allazina wa idza ra'aka allazina ruwa yastakhirunaka illa Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu yayi magana game da mutanen Makka kun ga ayoyin Makka ko babu hukunci babu da kika samu hukuncin kaza haramun ko halal jawo hankalin mutane ne kawai su mai da hankali ga su bauta ma Allah shi kadai su yi imani da manzanni su yi imani da abinda aka aiko musu Allah ce wa idza ra'aka allazina kafaru idan kafirai suka gane ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam in yattakhizunaka illa huzwa innan nafiya ce bi ma'ana ma ai ma yattakhizunaka illa huzwa ba su ka kawo mai sai abin izgili A hada alladhi yazkuru alihatakum shin wannan ne wannan istifham haƙe kamar da yake zo cikin ilmin ma'ani cewa akwai istifam da yake haƙe ana tambaya domin a kasarsa wai wannan shine mijinki wai wannan shine mata da kake magana wai wannan shine baban naku eh haka kaga wannan ba tambaya ake ba ko walakantawa ake yi wai wannan shine malamin da ake faɗi, wai wannan shine wani wannan ce motar da kace ka saya kaga ya ta tambaya wannan shine mashin din da kace kana da kaga ba tambaya kai ko shi bane eh walakanci ne to shine ma shine kafirai wa idza ra'aka alladhina kafaru in kafirai suka gane ka wanda suka kafirce don zai kai kai annabi in ya yattakhidunaka illa huzwa ai ma yattakhidunaka illa huzwa babu abin da suke lokaci sai abin irgili suna cewa hadal ladhi yazkuru alihatakum wai wannan ne ke zagin guma kanku wannan ne ke mugu ambaton guma ta guma tanku kamar yadda suka ce wa annabi Ibrahim qalu sami'na fatan yazkuruhu sami'na fatan yazkuruhu ce kalu samina fata mun ji wani saurayi ya zukuruhum yana aibata gumakan mu yuqalu lahu ibrahim mana ce mai ibrahim idan aka ce zakaraka fulan wani ya ambace ka to cikin kalimar kawai an ce zakaraka fulanun wani ya ambace ka babu dalilin yabonka yayi ko suka kai haka malaman luga ke cewa amma in aka ce makiyinka zakaraka ya ambace ka to ya soke ka ya ce masoyinka zakaraka to ana ya yabe ka don shi nan tunda sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayya yake da gumakan su in suka ce a hadal ladhi yazkuru alihatakum wannan shi ke aibata zakara nan ya tashi da ambato ya koma aibatawa game da can su mutane annabi Ibrahim suke cewa a samina fatan yazkuruhum yana aibata su tunda an sa annabi Ibrahim ba shirya yake da gumaka ba zaka wannan ne ke aibata gumakanku wa hum bi zikri rahmani hum kafirun ga yako su sun kafirce mu ambaton Allah ar-Rahman ba su yadda da ar-Rahman ba sun kace da Annabi sai ya kuta asulul hudaybiyya bismillahir rahmanir rahim suka ce mun san Allah amma ba mu san ar-Rahman ba ya Allah ya ce qul du'ullaha Allah rahman أيما تدعو فله الأسماء الحسنى سورة المريم kenan ko Allah ce kula da Allah a wajen Rahman ku cira Allah sautar Isra ku cira Allah ko ku kira Ar-Rahman Ayyam na ta da ufa lahul asmaul husna duk wanda kuka kira dai shine Allah inna shine Ar-Rahman a cikin suratul Furqan Allah ce wa idza qila lahum isjudu lir-rahman الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم Allah ce wa idza qila lahum usjudu lirrahmani yake kuwa arrahmanu sujuda qalu an anasjudu qalu wa ma rahman wani ne arrahman din nan ai ba mu san shi ba anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura sai abin ya kara hirgita su kamar yanci na fara kamar kaima dabbobi tsawa sai su hirgice sai su fara tafiya don haka su wahum yakfuruna birrahman su suna kafirce ma Allah ar-rahman. sai wahum birkir rahman ina Allah ce wahum birkir rahman hum kafirun suna ana ambaton Allah ar-rahman, sai su kafirce mai sai Allah ce mai kulikal insanu kulikal insanu min ajalin ce khuliqal insanu min ajal malamai sun yi sabani wajen fasara menene ajal nan da yawan sun tafi al'ajal shine laka kulikal insanu min ajal an halicci dan adam daga laka domin Allah ya ce wa bada khalqal insani wa balaga khalqal insani min tin ahsana kullu shay'in khalaqa wa bada khalqal insani kalma ajal ana ce mata laka da wani yare na larabci da wani da wani da ana wasu laraba suna ce mata ajal ana ce malaka ajal don shi suka ce kulikal insanu min ajal an halicci dan adam daga laka domin me domin wannan ayat wa bada akhalqal insani min din Allah ce ya ya kagi halittar dan adam daga laka wasu malamai suka ce a ajal nan tana da magana gaggawa dan adam yana da gaggawa wasu malaman tafsiri suna kawo lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya fara busa mai rai sai aka fara busa mai daga kai da aka kawo ga ido ya ga kayan mamari na aljanna ana kawo kayan kawo kafa sai ya yi sauyi ya zaɓo ya shiga aljanna saboda gaggawa shi ne Allah ke cewa kulikal insanu min ajal an halarci na adam da gaggawa yana sun yi gaggawa ga al'amari don shi mushirkan makka ga gaggawa da za su yi nan gaba Allah zai kawo muna wannan fasara wasu malamai sun ya ta cewa gaggawa ke ne saboda Allah ya ce sa'urikum ayati fala tasta'jiluna zan gwada muku ayoyi na kada ku yi gaggawa haka ko jiya mun yi rinjayar da wani tafsiri a kan ƙarshen ayar ya yi daidai da farkon aya yanzu ma haka kun ayati ta tastajiluna zan gwada muku ayoyi na kada ku yi gaggawa wannan ya nuna ajal na gaggawa ake nufi dan adam yana da gaggawa ga lamari cikin gaggawa da ya yi? ga yanan waya na mata hadal wa'd in kuntum sadiqin kada ta cewa za a tashi kiyama yau shi za a yi wannan tashin kiyama inda gaske kai gaggawa suke yi wa qalu rabbana in kana hadha huwa al اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم Allah tabaraka wataala yace wa idh qala Allahumma rabbana in kana in kana hadha huwa al haqqa min indika in qur'ani shine gaskiya fa amtir alaina hijaratan min as-sama ya wajina bi azabin alim wasu mutane suna magana yahudawa wannan mutanen makka suka yi wannan magana kun ga mutanen makka mushrikai ne suka ce Allah in qur'anin nan gaskiya ne fa fa mutar alaina hijaratan min as-sama'i in kana hada huwa al min indika in wannan qur'anin gaskiya ne daga wajenka Allah kai mana ruwan duwatsu mutanen makka suka yi wannan au au a wajina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai tsanani mutanen makka mushirka suka yi wannan maganar Wannan wani abu ya hada su da yahudawa kun ga yahudawa su ma kafirai ne ko yahudawa suka ce kuwa wanda ya fi kuwa wuta a duniya ku da kuka ce Allah in wannan abu gaskiya ne Allah kai mana ruwan duwatsu ya saba ku ta in gaskiya ne Allah shirye da mu zuwa gare shi yanzu ba iya tabbata gaskiya ne to yanzu Allah ya muna ruwan duwatsu kaga ya kawo wuta kenan da gaggawa kamata ya mutum ya cewa ya kai in abin da bai yarda da shi bane yake ce maka amma yanzu kun ce in eh, shi a gaskiya kuma mai kun ce Allah ya shirya da ku dama ba gaskiya kuke son biya ba kenan don haka Allah ya ce suna cewa ya kuluna mata hadal wa'du in kuntum sadiqin suna cewa yau shi za a wannan tashin kiyama su suna gaggawa sun ga an jima ba ai ba in gaskiya ne ai sauri ne Allah ya ce kulikal insanu min ajal an halarci dan adam da gaggawa min gaggawa gaggawa tashin kiyama lalle lalle sai an yi innahum yarawnaha yarawnahu ba'ida wa narahu qariba Eh su suna ganin za a dade Allah ce mun kuma muna ganin ne kusa kusa yake sai Allah ya ce mai lauya alamul ladina kafaru law ya'lamul ladina kafaru hina la yaquffuna an wujuhihim an-nar wa la ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون Allah ya ce lauya alamun lazina kafaru da dai kafirai sun san shi na la ya kufuna an wujuhihimun nara radda ba za su iya kare ma su wuta ba wala an zuhurihim haka ba za su iya kare ma su wuta ba wala hum yunsaruna kuma ba za a nasartar da su ba wata mikuwa gaggawa wannan yinin yana nan tafe abinda ku wa gaggawa yana nan tafe rannan kuma law ya alamu ladina kafaru da kun ga launan an shahe jawabinta saboda mi magana ta kamar bata cika ba ai da kafirai sun san radda ba su iya kare ma fuskokin su wuta ba su iya kare ma bayan su wuta kuma ba a nafartar da su da sun san me la'amanu da sun yi imani da aka shafe aka shafe jawabin lau wanda wannan yana halatta a lokacin larabci wata Allah cikin wannan aya ya nuna cewa kafirai wuta cewaye su ta kai Allah ya tsare mu da azabar wuta in ka ji azabar wuta tana da tsanani sosai azabar wuta ba tsomawa yake ba ba azamu ta kai ba kewaye shi ta kai ki tina la yakufuna an wujuhihim nar ba su iya kare wutar ta fuskarsu ta gaba gare su wala an zuhurihim ta bayan su ma ba su iya kare ta Allah ya tsare mu daga azabar wuta duk inda Allah ya siffanta wuta da yawa yake siffanta ta da haka inna atanna lil zalimin naran ahata bihim inna a'tanna lil zalimin بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا Allah ce ina ta nare zalimi na narar mun tanadi zalumai mun tanadi wata wuta a hatsa bihim wadda za ta kewaye ta hatsa bihim surajiquha wadda ginonin wuta za su kewaye ta za su kewaye su wata wuta kewaye duk wanda aka sa take ciki sai ta kewaye mutum gaba ne, ya kasance babu inda zai gaba ne da baya ne jinin Allah ya ce a hasa bihim suradiqu wata kuma ya ce a yau malaikufun an wujuhihim wala an zuhurihim gaba da baya to haka take sama da kasa kamar da Allah ya gama mai cikin suratul araf lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim an yi musu shimfiɗa da wuta kuma da saman su wuta ta rufe su Allah ce wa kazalika najzi zalimi kama haka muka wa azzalumai sakamako sama inuwa za ta yi musu kamar da Allah ya gaya muna cikin suratul zumar lahum min fawqihim dhulalun lahum min بل ذلك يخوف الله به عباده wuta a فاتقون الله لهم من فوقهم ظلل وتا السماء سنه musu inuwa wa min tahtihim a akasa kuma ga yi musu shirkida Allah ce zalika yukhawwifu alladhina amanu zalika yukhawwifu Allah bihi ibadahu wannan Allah kewa bayan shi ban tsoro ne mu sai mu tsorata da haka ya ibadi fattaku ne magani ya ku bai ku ji tsoro na haka duk wanda ya ji tsoron Allah yayi maka ne kariya daga wuta Allah ya kare mu daga wuta wajibi ne kullum kai taro ku kai taro ku cikin siffofin bayin Allah na kwarai shine wallazina yaquluna rabbana sif anna azab jahannam yaquluna rabbana sif anna azab jahannam

akwai masu cewa ya Allah ka tsare mu daga azabar jahannama wata dole ne kai ta addu'a don shigo cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya muna cikin sallah idan muka gama tahiyya mu dinga addu'a muna cewa muna cewa wa min azabi jahannama ya Allah muna neman ka tsare daga azabar wutar jahannama don mai domin azabar wutar nama mugun abu ce azabar wutar nama, azaba ce wadda ya waje ba gare mu mu nemi tsarin Allah da gare ta zaka ya ku yan bayan Allah tun abin da kuka ji an ce yana sawa wuta ka nisance shi zalunci yana sawa wuta rashin sallah yana sawa wuta rashin bauta ma Allah yadda ya kamata yana sawa wuta babu abin da kaiwa wuta kamar zalunci mutum ya zalunci bayi da kasa ne an baka wani mukami mutane na kasa ka haɗe nasu da naka da nasu duk ya komo ya komo na bawan annabi ya koma naka bawan annabi sallallahu alaihi wa sallam aka je yaki shi ya ja taguwa annabi sallallahu alaihi wa sallam karkara daga madina har khaibar shi ke ja da linzamin ta aka ce ya yi jihadi da rai. aka kashe shi mutane suka dinga cewa hari Allahul janna ma dalla da shi ya zama da aljanna annabi sai ya ce inna inna lati ghallaha la tashtahiru alayhi nara rigan nan da ya sata ga dukiyar ganima tana nan tana ci da shi da wuta watan ashe da aka tara ganima ya ga wata riga tana da kyawu yace bai ya doke ta zaka babu abin da ka kai mutum mutu kamar cin dukiyar mu duka an yi ma director an yi ma commissioner an yi ma governor an yi ma shugaban kasa sai ka diba cikin kai yaran ka wani waje karatu ka diba cikin ka sai mu sa yaran ka sabuwar mota ka diba cikin ka ba ƴan uwanka an sa ka cikin Ramadan feeding committee sai ka debi shinkafa ka kai gidanka ka debi kaza ka kai gidanka ka debi babu abin da ke sawa wuta irin wannan kazar da wannan shinkafar da wannan da wannan mota da ka sai ma danka da wannan abu an yi ma HOD a jami'a a kawo wani a ci abu a ce ga mu duka ka tebe ka kebance ma kanka an yi ma bayi cancela a kawo CA a kawo waye ka tebe ma kanka babu abin da ka kai mutum mutu irin wannan don haka akwai hadari kwarai da gaske in annabi zai ba mutum irin wannan aikin in ya bashi sai ce kakka da ranar lahira ka zo min da allura allura ka zo min da ita ka cika ce wai in cece ka wallahi zan ce ban san ka ba sai ce ya rasulullahi idan la sadi inda aka mukami yake wallahi bana so bani iyawa sai ce idan la huka ko la ujbiruka kamar da zaci sunan abi dauda sai daga cikin sai ce in haka ne ni kuma ban tilasta ka saboda ai ba zan yi ma amfani ba wai kasancewa kai sahabi na ne ko ni nista ka shugabanci bai sa yi maka amfani in dai ka ci alluran mutane duk abin da aka ce wannan nan mu duka ne sai don an jibince ka gare shi kai ka soci wani abu bancin za a yi maka naka albashi ba ka ciki za ka ɗauka albashinka ba ya ce aikin ka shi albashinka yanzu kana da incin ka ɗauki abin da yake itakka gwargwado na aikin da ka kai amma ce ga aiki mun ɗauke ka a wata za mu baka dubu goma sha takwas a wata za mu baka dubu talatin ka yadda ka amince eh annabi ya ce ka ɗauki allura ya ce duk mutumin da muka sa shi wani aiki muka ɗebe mai jinga ya ɗauki wani abu ciki fa huwa bulus wannan abin ya ɗauka sata ne ranar alkiyama kuma sai ya biya shi zaka mu ji tsoron Allah don shi sun ce za a jibintar da mun ga al'amura ranar alkiyama fasa ta kunu eh, hasaratun wa nadama za mu yi wayo Allah za mu yi da na sani ga abubuwa domin cin dukiya wani babu abin da ke kaiwa wuta kamar haka Allah tabaraka ta'ala ya tsare mu daga cin dukiya mu wasu da Allah ya jibinta gare mu Allah ya ba ya taimake su ya ba su ikon yin adalci ga abin da ya jibinta su akan shi sai mai Allah ya ce bal ta'tihim baktat bal ta'tihim baktat fa Allah ya ce bal ta'tihim baktatan sai dai ita ranar alfiyama za ta so zo musu babu shiri haka ɗaya mutum zai ji an tashin kiyama wayanda annan dama annabi sun sai ce la taqumu sa'atu wa fil abu man kulun. Allah duniya ba za ta tashi ba bayan kasa akwai mai cewa Allahu Allah za ka kan mutum ya yi addu'a Allah ya kai shi ranar tashin kiyama ba abin kwarai ba ne duk mumini in ka gane ka ranar za tashin kiyama to ba mutumin kirki kake ba za a aiko wani iska ne duk mumini kafin sannan sai ya mutu kawai da mumini ya shake wannan iskin kawai sai mumini su dinga mutuwa sannan annabi sun sai ce ranar kiyama kiyama za ta shiga ashirarun nasu ne duk wanda zai cimma wannan lokaci na cikin ashirarun nasu to haka za ta so musu baktatan haka za ta zo kawai ba tsammani haka sai za su ga ranar kiyama ta tashi annabi sun sai ce wani ya yi shuka kafin ta fito wani ya ɗauki abinci zai kai ga baki ne kafin ya kai kawai sai a yi busa sai kiyama ta tashi fala yastati una raddaha ba su iya mai sheta tun yadda suka yi ba za su iya meshe ta ba wala hum yunzaruna kuma ba za a jira su ba ba za a ce a ah, wani bai shirya ba wani da an bashi da zai koma matallaci. wani da an bashi da zai gyaru don shi a mamata kamar kiyamatu wanda ya mutu shi ma kiyama ta ta tashi shi ma duk kowa in zai mutuwa musamman kafirai sai sun ce rabbir ji'un ya Allah mai shemu lalli amalu salihan fi ma tarartu ko da zan yi aikin kwarai mutum ya zo mutuwa sai da ya sani a mai in yi aikin kwarai Allah ce fala yastadi'una radda. ba su iya mai ta ba su iya mai da tashin kiyama kai ma in mutuwa ka ta zo ba za ka iya mai ta ba in an ka ce sai ka mutu sai ka mutu ba yadda za ka yi wala hum yunzaruna ba za a jira su ba Allah tabaraka ta'ala yana gaya muna idan rayuwa ta tashi fala yastaqdimuna sa'atan wala yastakhiruna in an ka tashi cire ran dan adam ba a kara mai sa'a ɗaya ba a rage mai lokaci yayi yayi sai ka tafi kowa kake lokaci yayi sai ka tafi hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi Sheikh Nasiruddin Albani ya hassana shi cewa annabi Adam aka ba shi shekara dubu zai yi na rayuwa a duniya Sai ana din gwada mai al'umma ce wannan shi ne wa wannan shi ne wa wannan shi ne wa za a gwada mai annabi idris sai annabi Idris ya burge shi sai ya ce ai sai ce wannan wani ne aka ce mai ai Idris suna ne cikin yayanka ne sai ce shekara nawa dai aka ce shekara 60 ne ce 60 ne aka ce sai ce cikin nawa dubu a dauki 40 a tsara bai sai cike da za ka ce shikenan za ka tsina a annabi Idris ne annabi Dawud ne ka tabbata hadisi yana cikin wayar wato shi hadisi yana cikin sunan Tirmidhi wanda ne sani wanda ka sani wayar wato shi to kare bincike kuma mutai annabi Dawud sai kara mai shekara arba'in da aka zo annabi adamu ya cika shekara ɗari tara da sittin sai mala'ikan mutuwa ya zai cewa sauran arba'in mala'ikan mutuwa layin sa aka wuna sa'atan walayin sa gudu ba ka ce cewa aika ba annabi dawuda wani ka annabi dawud ka ba ɗaya daga cikin 'ya'yan ka ba shekara arba'in sai ce sam bai da kowa ba sai annabi salatar ya ce fajahi da adamu fajahi don abnawu annabi adamu ya yi musu tun sannan ‘ya'ya ne suka fara musu Wani siya Adamu fa nasiyat abnahu annabi Adamu ya mance ya'yan shi suka mance daga nan ƴaƴan Adamu suka fara mantuwa karanta mun mutum kudi yace shi wallahi tamba shi bane <laughs> sai ya gado ne daga annabi Adamu. muhallin shayi ne. ba a wa ɗan adam in lokaci ne ba a jinkirta mai ba a jinkirta mai sa'atan ba a jinkirta mai in ba annabi ɗaya ba annabi yusha bin nun shi dai lokaci ne ya ka jingirta mai cewa bai gama yakin katare bai ce a bari ya gama yakin katare ko kuma lokacin faduwar rana ne shi yanzu za ta wacce wace kar ta bari ba a gama yaki ba tunda ba a yaki da daddare mu ala kulli halin duk wanda lokaci ne yayi Allah ce fala yasriuna radda in mutuwa ce mala'iku ma da suka zo an tsare ba su iya mai da shi dan adam ba su iya mai da shi babu mai maka amfani ka zo mutuwa haka in kiyama ta zo fala yasriuna radda wala hum yunbaruna kuma ba za a yi musu cinkiri ba a ce a tsara kwana daya a kan tashi alkiyama wala ka disto jiya wala kwarintun Allah ya ce wala kadin tuhuzi a Jerusalem min qablika kai annabi idan suna izgili da kai mutanen makka to ai an yi izgili da manzannin da muka aiko kafin kai fa haka bil ladina sakhiru minhum ma kanu yastahzi'un wanda suka yi musu izgili sai wa haka bihim lil ladina sakhiru minhum ma abin nan da suke izgili sai ya riski wanda suka yi izgili duk suka yi wa annabi izgili abin da suka yi mai izgili sai shi Allah ya ta abin ya riske su watan wannan sha kace ma kowa a rayuwar duniya na son tasliya idan ka ga mutum cikin matsala sai ka nuna mai ai wasu sun shiga cikin matsala kafin kai ba kai ka fara shiga cikin matsala ba in wani aka wa rasuwa kace yi hakuri haka rayuwa take mutane da yawa mahaifinsu ya rasu kila ka je inda wani an yi mahaifi na ya su yana ta kuka ka ce mai hakuri ka in naka ya rasu sai ka bashi misali da kanka sai ka ce mu ma mahaifin mu ya rasu mutane da aka gani su ya su. in ɗa ne shi ma ka bashi misali da haka in wani ɗan uwa ne in wata dukiya ce ya rasa watan duk wanda ya rasa wani abu ka'ida ce ta rayuwa yana son a ce mai wani ma ya rasa wani iri ne sai ya ji sanyi don shi Allah kiwa annabi sallallahu alaihi irin wannan wala kad tuhbiya abi rusulin min qablika in izgili suka yi ma ai kafin kai sun yi izgili da wasu annabawa fa haka bil ladina sakhiru minhum ma kanu yastadiun wanda suka yi izgilin sai izgilin ya riske su sai Allah ya gaya mai kada ka damu ai kai zaka samu nasara Allah ya ce wa annabi irin wannan a cikin Qur'ani yake ce mai yake ce mai wala kad kunzibat rusulun min qablika wala qad kunzibat rusulun min qablika fadalu ala ma kunzibu wa qulu hatta wa qulu hatta atahum ربنا ولا مبدل ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاء Allah ce mawala kada kun zibat rusulun min qablika kafin ka karyata wasu ba kai ne na farko ba amma fa sabaru ala ma kuzibu wa ulu suka yi hakuri akan karyata su da aka yi wa ulu aka cutar da su hatta atahum nasruna har sai da nasaran mu ta zo musu sai Allah ce wala mubaddila li kalimatillah ai babu mai canza kalima Allah in dai aka wa annabawa ba daidai ba to wanda suka yi musu ba daidai ba su zo su shiga wahala haka Allah ya ce cikin suratul fatir in yukadibuka farkad zabal ladina min qablihim wa in كذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءوا بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات والكفر والكتاب بالبينات وبالزبور بالبينات والزبور والكتاب المنير Allah ce in yi yukazzibuka in sun karyata ka faqad kazzaba ladina min qablihim wa'anda suka bayyana wa'anda suka gabace ka su ma an karyata su watan duk wanda duk wani annabi da aka karyata annabi sallallahu karyata shi annaba wanda aka kafin kai wannan shi ke sa Allah yana da labarin annabi Nuhu cikin Qur'ani cewa sai da aka yi ruwan tufana Allah yake ban labarin annabi Ludu cikin Qur'ani sai da aka musu ruwan duwatsu Allah yake da labarin annabi Ibrahim sai da ah, aka tashi cikin wuta sai da Allah ya tsarsai duk waɗannan annabawan ai ba annabi Musa da Fir'auna sai da Allah ya nutse Fir'auna cikin wuta cikin ruwa duk nan Allah yana ba shi ne a matsayin tasliya ka'ida ce cewa duk wanda ya shiga matsala yana son ya ji wasu sun shiga irin ta don shi har ke cewa laula kasratul baki na hauli ala amwatihim tantu nafsi in ba don masu kuka da yawa gefe na akai yan uwansu ba ni da na kashe kaina tun da an kashe mai yan uwa dan uwa tun da aka kashe shi ni ma da na kashe kaina watan duk wanda ya shiga matsala amma ranar alkiyama ɗaya ne yan wuta in sun taru cikin wuta za a sa mutane da yawa cikin wuta amma yawan su a cikin wuta bai da amfani bai rage azaba kasancewa wai muna da yawa a wuta ba zai sa mutane su yi sassaucin wuta ba Allah ya ce walan al yawma in zalamtum annakum fil azabi mushrikun ai walan al yawma wata Allah Allah da kai ne ya san cewa idan aka gaya maka cewa ku da yawa ne kuka aka ce an yi waye aka ce kai dai ka fadi kowa ya samu credit biya ai kuka da kai yi yayi yawa amma a ce kowa ya fadi maka ko kowa bai ci ba har da kai zaka ta bada labari yayi wallahi har da haka yazo kowa ya fadi kowa ya fadi haka zaka ta fadi ko university ne aka yi haka ko posting NYSC aka tashi aka ce za a yi posting din ku ba ce sai ba ce yanzu aka ce an tsage ba ce ba za a yi posting ba sai bayan wata daya za ka yi ma kowa ba za ka damu ba amma a ce kowa an yi mai posting kai ɗaya ne to kila sai ka yi kuka sai ka shiga damuwa don mi kai ɗaya don mi kai ɗaya sai Allah ya ce to wannan yana amfani a duniya ka amfani a lahira in ku shiga wutar jahannama to ba ya amfani ce walan yanfa'ukumul yawma in zalamtu tun da kuka yi shirka in zalamtu tun da kuka yi shirka yau ba zai amfane ku ba annakum fil azabi mushrikun cewa kun yi tarayya cikin azaba cewa yau yau kuna cikin azaba to ba zai amfane ku ba cewa tunda kuna cikin azaba ku da yawa ke cikin azaba to wannan ba zai amfane ku ba don haka wannan tasiya tana amfani ne a nan duniya don haka wala kadin tuzi'a bi min qablika ya kai annabi an yi izgili da manzanni kafin kai fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastadi'un wa'anda suka yi izgili da su sai abin abinda suke izgili akan shi sai ya fada akan su anan mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin ta mu shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke yi abin da muka sani shi abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine yana hannu da dama bisa na hagu cikin sallah hadisi da yawa sun inganta haka ya ce inna ma'ashir al-anbiya'i umirna bi ta'jil fitrina wa ta'khir su'ina wa anna ba imanina ala shama'ilina fi sallah mu annabawa an umurce mu mu gaggauta bukin baki mu jinkirta mu Allah hannun mu na dama bisa ga na hagu cikin sallah akwai cewa ya iske wani yana sallah ya azanu ne na hagu bisa na dama ya jaye na hagun ya aza na dama akwai hadisai da yawa waɗanda suka inganta ibn hajar ya kawo su cikin imam bukhari ya kawo su cikin a sahih bukhari ibn hajar ya kawo da yawan a cikin sharhi ne na fatahul bari ibn abdul bari a cikin sharhi muwatta yake cewa ba wannan shi da inganta daga imamu malik cewa ana aza dama bisa hagu cikin sallah kuma da shi da imamu malik yayi yayi babi kana nasu yu'maruna an yada'a a yadahu al-yumna ala al-yusra fi salati wannan shi muka sani amma wanda bai yi haka ba akwai sallah sai sallah ba ta baci don Ya yayi sadalu akan kauli mafi inganci saboda zance ne daga zancin wasu magabata sun yi musu wasu sai sun ce haka suka nufi haka wanda ya sadalu akwai sallah sai kuma ana biya ta sallah amma da abin da inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine aza hannun dama bisa ga hagu ko wa ko shine aza hannun dama bai ala alal kafi wa rusuki wa sa'i akan tafin hannu da wuyan hannu da kuma da kuma farkon zira'i a aza haka ko kuma kabdu shine a jimke haka ba a waba waye kabdu gaba ɗaya a yi haka ba a yi sai dai a yi u a aza dama bisa hagu haka ko a jinki dama da hagu wallahu ta'ala kuma kuma eh, yana halatta yana halatta mutum ya haka wata abubuwan da yake wajaba mutum ya man liman biyayya akan su ne rukunai da wajibai duk abubuwan da yake ba rukunai ne cikin sallah ba ba dole bane sai liman sai imamu yayi yayi ma liman liman biyayya liman yayi du'a istiftahi wani kana iya yin wani kala in yayi in yayi subhana rabbil ala wa bihamdi kana iya subuhun qudus rabbil malaikati war ruh na abubuwa yana halatta a canza in yayi sallama duk kana iya yin guda wannan duk yana halatta a saba ma liman ga irin wayannan abubuwa kan kauli mafi inganci na malamai wallahi ta'ala Thank you. abinda lokacin da ake kiran sallah kamata ya kace da mai kiran sallah ke cewa idza sami'tumul fa qulu misla ma yaqulu idan kuka ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗi haka lokacin da mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar haka zaka yi ta iya karshe ce ashhadu an la ilaha illallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah da karshe ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ba ka ce Muhammadur rasulullah wasu sai su bakin abin da aka umurce su su je yin abin da suka gani shine daidai duk bid'a da ta zo sai ta mamaye sunna annabi cewa ya in mai kiran sallah yace ku ce abin da yace in yace la ilaha illallah abin da aka umurce ka shine ka ce la ilaha illallah amma ya cewa la ilaha illallah sai ku ce muhammadur rasulullah wannan babu wanda ya umurce ka in mai kiran sallah yace haka kai ka kiro shi ga ka ba abin da annabi ya umurce ka ka kiro wani abu in mai kiran sallah ya gama sai kai ma annabi salati ka karanta Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma har zuwa karshe sannan kai maka ka addu'a wallahu ta'ala ka karanta raditu billahi rabban sannan ka waka ka addu'a wannan kuma sai ya rayu ma na tambaya ina haila ina lokacin da ko an tashi ban tashi ba sai da ya tawari wanda tashi da ya yi ya yi malam sai mutum da na Allah azumin ki babu sha wannan ranar domin ko da aka yi alfijiri ya keto kina cikin jini sai lokacin da baki ganshi bane lokacin ya tafi ah, darul hadafu bi bi zaman haka kaida take cewa duk abin da kawai kaga ya au duk abin da kaga ya au to kana cewa lokaci mafi kusa ya au don shi mai ahalar ya ce mara a fi saubihi maniyan ya bi tallaye da rimata a fabahu iktasala wa a da a masallamin akhiri na umatin nama'a sai daga barci na karshe in ka gama a cikin gaba ka cikin tun shekarun jiya ya samu na bacci da kai na karshe ne in ba baka yi bacci ba don kakan kan wannan kawai na mai ya goma kan ka'idar in ka ga in ka yi bacci da kai goma na safe ka tashi ƙarfe goma sha biyu ka gama ni ba sai ka maimaita wacce sallah ba domin baka yi sallah ba daga wannan lokacin zuwa lokacin sai in ka yi sallah in ka yi bacci ne za ka maimaita ka maimaita abin da yi. don haka wannan jinin ya lokacin da ke gane lokacin ne yanzu ba lokacin alfiji ya yanzu ko da ki kwanta bai bai doke ba ce ko to ya doke ne daga baya lokacin da baki gane ba lokacin ya doke don haka wannan yinin ko da alfiji ya kito za mu ce kina da jini jinin yana nan don haka ki maimaita wannan azumin wannan yinin wallahu ta'ala na? za ta ci gaba da cin abinci hmm. na? ko akwai ko a filita da hudu <laughs> ba dole sai ta saka ya ba malarsun Allah ne ne magana wani yayi game da wasu wa'ayi tana wallahi ba za ka samu mafi rinjaye ba me yasa ba za ka samu mafi rinjaye ba kowa yana rinjayar da abin da ya fahimta ne kowa yana rinjayar da abin da ya fahimta ne mafi shi shine babu hali kwata-kwata sai hadisi daya na Amr bin Hazam cewa wa Allah ta massal mushafa illa wa anta wannan hadisin ibn abdulbar ya ce tawatuyi ne da yawa ne ya fi karkar a nema mai isnadi annabi ya ce mai amur bin hazan ka ɗauki ƙur'ani ka ɗauki ƙur'ani sai kana wata tsarki tsarki ya ɗauki mai alwala ya ɗauki mai haila ya ɗauki mai janaba ya ɗauki dukkan wa'annan abubuwan to haka mazhaban malamai hudu gaba ɗaya mazhaban malikiya mazhaban shafiya mazhaban hanabiya mazhaban hanabila dukkanin su mai halaba ta daukar Qur'ani wannan shine ra'ayin Ibn Taymiyyah shine ra'ayin Ibn Qayyim shine ra'ayin Ibn Uthaymeen shine ra'ayin Ibn Baz shine fatawallajin da'ima mafi yawan malamai akan haka suke kuma sun amfani da wannan hadisin ne wanda yake su kuma waɗanda suka ganin ba haka bane suna ganin hadisin bai inganta ba hadisin ta gere isnadi bai inganta ba amma ibn abul bari abin da yake cewa shahara hadisin ya wadata da neman mai isnadi yana cikin hadisi ne wanda ya shahara malamai din na farko sun yi aiki da shi don haka abin da zan cewa shine ina baki shawarar kina haila ka ci doka saboda babu wanda ya ci dole su ke doka yanzu in kina haila baki doki qur'ani ba kowane malami gaba ɗaya ke mai daidai kowane ke mai daidai wanda yake ana doka ba cewa dole sai ke doka ba cewa kawai ya halatta ba cewa mustahabi bane ba cewa wajibi bane ba cewa ladan zaki samu ba doka in kina haila kika doka Qur'ani kowane malami duk gaba dai kowane malami abin da yi ba ke laifi ba to amma in kin doka wani ya ce babu laifi ne kawai amma mafi yawa sun ce akwai laifi za ka kinga eh, kira da addinin ki gara kada ki doka tunda babu wanda ya ce dole sai ki doka hakan ya fi. amma in doka zaki ki sa safa akwai da yawa masu ganin ki sa safa hannu ki doka babu babu laifi kinga kin tsira daga biyu din duka wallahi wa na'am kan don Allah menene halaccin yin shafa akan safa da rubutun Eh, yana halatta a shafa a kan safa domin akwai hadisi da zo cikin sunan tirmizi hadisin mugira bin shu'ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam masaha alan wal jawrabaini annabi yayi shafa akan takalmi yayi shafa akan akan safa guda biyu wannan hadisin mafi yawan malamai magabata suna ba a fashe amma an samu wanda suka hassana shi guda biyu imamu tirmidhi ya hassana shi shek nasiruddin albani ya ya ya sa shi ya inganta shi don haka kuma ya fatawa ce daga imamu ahmad ma imamu ahmad daya daga cikin zantutuka na imamu ahmad shine mutum na iya shafa akan safa wannan mazhaban ibn taymiya ya rinjayar wannan mazhaban shek da sirri albani yake akan ta cewa mutum na iya shafa akan safa domin wancan hadisin da su sauran suna cewa ba'ifi ne suna cewa hadisin mujira da aka sanya cikin kutubu sita gaba daya magana shafa akan kufi yake to aka cewa safa wannan kuskure ne daga ɗaya daga cikin ruwat su shi kuma imamu tirmidhi yana ganin hadisi ne hasan shi ma shek nasir albani yana ganin hadisi ne ya inganta babu abin da ke hana cewa mu jira mai shuba ya kasance wata ran ya ga annabi ya shafa akan safa wata ya ga annabi ya shafa ya shafa akan hubbi don haka wanda ya shafa akan safa ba a mai inkari an samu cikin mazabobi akwai imamu Ahmad yana cewa haka an samu hadisi gaya wasu malamai na inganta shi wasu na rashin inganta shi an samu fatawar sahabi goma sha hudu sahabi goma sha hudu sun ba da fatawa a yi shafa akan safa amma safar sai ta kasance kamar hubbi ta kasance tana da kauyi tana rufe fata sai ta kasance kasa ta kana da alwala ko kana da tsarki ya kasance kana da alwala kasa ta za a huma fa inni adkhaltuhu ma tahira taini don in kasa da tsarki wajen kayan alwala kasa ta in alwala ta ci ma ciwa kana iya shafawa har sallah biyar daga lokacin da ka fara tafa idan mazauni gida kake har jini uku da kwana uku idan matafi kake akan kauli mafi inganci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi